Umar ya jiyo Abu Hurairah ya jiyo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga Abu Abd Jabal duka ne sun taru sai su zama kawun wallahu ta'ala ala باب الحياء الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم المستحيل ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتملت إذا استلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء غطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم شربت يمينك فبما يشبهها ولدها الإمام البخاري يكره الحياء في العلم babi mai magana akan kunya wajen neman ilimi ku sani kin mun ta kitabul iman ya kawo babin da ke nuna cewa kunya tana cikin imani kunya ci zuci ta farko da ke cikin imani shine kunyar da zaka ji kunya aikata wasu abubuwa wa'anda idan ka aikata sun ruhu a da girma za su gudu, wannan kunya yin kunya yin rashin wa'annan abubuwan wannan tana cikin imani akwai kunya ta biyu wadda kunya za ta ma hana ta za ta hana ka neman ilimin da ya kamata abin da kamata ka sani na addini sai ka ji kunya neman shi to wannan kunya ce mazmuma kunya ce wadda za a kuka sa bai kamata ka yi wannan kunya ba ya kamata ce ka tsaya ka nemi ilimi ka tambayi masail inda ya kamata ce ka tambaya na ilimi ya kawo hasan in mujahid mujahid yake cewa la ya ta'allamu la ilma mustahin wala mustakbir yake cewa baya neman ilimi wanda yake na jin kunya kana jin kunya ce in tambaya ce ban san wani abu kaza ba ko kuma in tambaya za a yi dariya ka ko in tambaya za a yi kaza sai ji kunya mu imam mujahid ce wannan bai neman ilimi domin abubuwa da yawa zai bari wa'anda bai sani ba amma kunya sai ta hana shi nema sai kasance ya dace bai sani ba in ka kula da yanayin mutane da yawa daga cikin mutane abubuwan da kake jin kunya ka tambaya ƙanana ƙanana da za a tambaye wasu manyan malamai ba su san su ba akwai wannan azan a ilimi sai ka zance mutane su san manyan manyan abubuwa ba san ƙanana ƙanana ba sai daga cikin manyan manyan malamai ba zai iya tuna sunan shi ba manyan manyan malamai na hadisi na farko yake cewa sunoni guda uku na koye su ga sai ya faɗi wasu mutane da ba su kai gare shi ba cikin su akwai suna cewa za a aski a fara daga dama yace na je na ba mai aski kaina ya ce ya daga dama za a fara daga dama ka fara asira babban malami ne na hadisi ya gafala daga wannan azumi kan in ka tambaye ka ji tsawon ciyayin kin tambaye wannan za a ce ta abin wannan baka sani ba amma kila mafi yawan mutane ba su sani ba saboda haka wannan sai ya sa ya kasance baka ji kunya tambaya abin da a gaskiya ba in matsala ta kama ka wadda yake irin wannan matsala kana jin koyi an a ce ka jiwa ne kana wani ko ganci kake cikin makaranta ko wani abu ne a'a in ka kama ka dai ba kai ne ba domin kawo abubuwa na rashin kunya tabbas abu bai taba kowa ba ka shi ka kawo wannan abu abu ne mai kyau wala mustakbir haka mai girman kai ina ganin cewa ah, ba yanzu zai nemi ilimi ga wanda bai kai ni ba ya yi kafi shi ilmi jini kaza shi kuma ya fi ka ilmi jini kaza sai ka zo ku fara ma juna sani sannan ya yiwu kafi shi ilmi ka zo inda kika ka ji wani abu da zai tuna maka wani abu da kan manta Da suke nan ba sannan kuma zai ya shi ka yi shi amma kuma ya fi ka ilimi ka fi shi girman shekaru ko ka fi shi kuɗi ko ka fi shi wani abu kasance ya fi ka ilimi wannan abin bai hana dan shi Umar radiyallahu anhu ya tambayi kisa da kuka sani ya tambayi Abdullahi bin Abbas bayan ya tambayi manyan sahabbai akan me ake ni da idan ja'a Rasulullahi wal fata sai nuna musu ya ko da yake karami fa za iya samun wani ilimi gare shi da ba samu da babbada ba ala kulli halin wa mujahid yana cewa wannan asarin da ya kawo لا لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر mai jin kunya ko kuma mai neman mai girman kai wannan nan guda biyu ba za su nemi ba wannan asar ina shi abu nu'ayn ne shi cikin hulatul auliya bin hada yake da shara'i na imam al-bukhari wato wannan bai imam bukhari ya kawo shi zuwa gare shi rijal din ya cika sun cika shara'in shi su stand bin uyayna ne da sauransu suka rawaito wannan hadisin zuwa ga zuwa ga mujahid hey kuma kawo aisha Aisha ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar ma jalla da mata matan mutanen Madina kalimar ni'ima ana amfani da ita ne a wurin yabo sabanin ta kuma bi'sa wato wajen wajen suka kuma tana da sharaɗi kalimar ni'ima idan ta zo fa'il ɗinta dole ya kasance yana da alif da lam ni'man nisa'u kamar da ya zo nan ko kuma ya kasance mudafun ne mudafun ilayhi yana da alif da lam yanzu za ka iya karanta kai ni'man nisa'u nisa'ul ansar za ka iya cewa ni'man nisa'ul ansar ko da yake nisa'u na nikrali amma saboda yin izafa ce ga al'ansar yana da alif da suna aisha take nisa ni'man nisa'u nisa'u al'ansar ma dalla da mata matan madina lam hun al-haya'u an yatafaqqahna na dini kunya ba ta hana musu su nemi sanin addinin su ba to kun za ce yafin yabo ne ma idan ka tambaye wani abu da ake jin kunya idan je matsalar ta samu gare ka ko kuma matsalar ta samu ga wani da kake son ka tambaya kamar yadda imamul Bukhari zai muna ishara haka nan gaba da mai zuwa يجت حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن بن سلام على بيكندي هنا وجه أبو معاوية محمد بن خازل حدثنا هشام هشام بن عروة بن الزبير بن عوام an abihi abihi kuma kenan Urwa bin Zubair bin Awwam wannan Urwa bin Zubair bin Awwam yana cikin fuqaha madina guda bakwai wata manyan manyan mallaman nan na fiqhu na madina guda bakwai wanda idan an zo a babin fitowa kan cewa wannan shine mazhaba a'immatul arba'a wa wa fuqaha as-sab'a wannan shine mazhaba fuqaha as-sab'a kamar da ake cewa a'immatul arba'a mutta bi aini manyan manyan mallamai guda bakwai a cikin matsalar da suka ittifaqi akan ta akwai matsalar uhud tijara ya zo magana kayan kasuwa mutum ya ɗauki kaya daga dubai daga lagos sai shago ne lokacin da kayan yi cewa su wa'annan kayan su ma zai kima kuno ya so su ya san kuno ya so sai da zakka gaba ɗaya wannan matsala tana cikin matsala da a'immatul arba'a wato wa'anda muka sani Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad bin Hanbal da kuma wa'annan fuka saba kuka tafi a ta Imamu Ibn Qayyim cikin Ilamul Muwaqqi'in yana cewa idza qila man fil ilmi sab'atu kore. روايتهم ليست عن العلم خارجة بل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وين غدا بكر سنيا مفقه والسبع وين يكي سني من يمن يمن لما فيكه wanda suka zauna a madina a lokacin tabi'ai yake cewa zainab binci ummi salma an ummi salma qalat wannan zainab binci ummi salma ya ummu salma ce ummu salma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan iya abu salma ce an haife ta a habasha lokacin da an kaji hijira san lokacin aka haife ta ita ce wannan kisa na mashhuriya a sahih bukhari da muslim wadda ummu habiba binti abi sufyan take ce mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wai an wacce yace an wacce yace yace haka muna jin yace ba ta lafiya yace muna jin labarin zaka awai abi salma yace kina nuhin zainab ya abi salma yace eh yace ko da لو لم تكن ربيبتي في حجري ما أرضعتني أنا وأبوها أبي أبو سلمى وأبوها أبا سلمى وأباها أبا سلمى سويبة annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ummu habiba tace a wakan wata tace ku bagi ta mai kannan ku ya tace a wakan ce bai halatta tace an mun jira bayan kana son ku aure ya abi salma ita ce wannan zainab bint musulma sannan sun sai ce ko da bata kasance ni ne ne ta ba agoliya ta ce wata ta shi gidana ba ta halatta gare ni ai da ni da mahaifinta abu salma a mata ita shayar da nono suwai ba wannan ta tashi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yau ne ta ana nasibta ta ne ga ummu salma domin mahaifiyarta fa tana cikin ummul mu'minin a cikin iyayen mu'minai sai an nisabta ta zuwa ga zuwa ga mahaifiyarta ta sakaruman wata sharukan an ummu salma duk wata kabo daga ummu salma kun ga wannan hadisi akwai ladayis masu daɗi ciki da yawa na farko cikin ta da ai guda biyu suna ruwaitowa daga junansu kuma duk uba da ɗa hisham bin Urwa bin Zubair bin awam yana wata daga babanai ko kuma Zainab binti Ummu Salma tana wata daga Ummu Salma tabi'i daga tabi'i baba da da sahabi sahabiya daga sahabiya baba da da kuma da ɗaya shine wannan wayancan maza wayannan mata kuma dukkanin su cikin isnadi ɗaya an ummu salma qalat ummu salma mafiyata ta ce ja'at ummu sulaimin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat in umm musulai ka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce in umm musulai din nan ah, ita ce mahaifiyar anas ibn malik ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina anas yana shekara goma ta ɗauko shi ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mai ya rasulullahi huwaiji muka anas ya manzo Allah ga a yau ne ma hidima na kawo ma anas ya zo ya ma hidima ta auri baban anas ah, malik bin sinan ya zo ya rasu a ya rasu yana mushriki ko ya zubi lahi an kashe shi yana mushriki bai musulunta ba da shi kuke gani an zuba ta hadisi ta ce an anas bin malik ta ce radiyallahu anhu ba ta radiyallahu anhu ma dan baban shi ya ya yako yana mushriki don ta zo ta haihi ta auri abu talha abu talha ta aura kuma nan sun zo ta auri abu talha a ba umayyad ya amma umayyad ma su alal nugair abokin wata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yawa wasa ya aba umayyad ma su alal nugair to wannan in musulmi ne ita ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam tana da tambaya yace kala tace ya rasulullahi ya manzon Allah inna Allah la yastahyi min al-haqq Allah baya jin kunya fadin gaskiya Allah baya jin kunya fadin gaskiya wannan shi ke nuna mana cewa kina Allah yana jin kunya ko ba haka bane Allah yana jin kunya wannan ta ce Allah baya jin kunya faɗin gaskiya ashe Allah Allah Allah yana jin kunya wasu abubuwa Allah yana jin kunya su ya ce cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi cewa inna Allah hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra Annabi sallallahu alaihi ya ce Allah shine mai jin kunya kuma mai karanci suna jin kunya bawa ne ya ɗaga hannu zuwa gare shi yana addu'a ya nisan ne su bai ba shi biya mai bukata ta ya nisan su babu komai sai ka ce mu ce Allah yana jin kunya kenan kuma wannan sifa ce ta Allah wadda muke tabbatar suwa kamar yadda muke tabbatar da sauran sifofi ba mu ta mu lalata ta misalin ta shi hujja ta yanka ce Allah yana da yana yana jin kunya jin kunya wani abu ne da aka kasa manta shi da mutum ya sallam ya manta cewa laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da shi domin shi tunani ne yana sifanta Allah ne da mutum dama shi yana tauye Allah wa ma qadarullah haqqa qadrihi da kun san girman Allah da ba zai kama shi da mutum ba Allah shi halitta mutum ɗaya yayi mutum ɗaya ka gani kaga aljani kaga mala'iku to dan me zaka ce kuma ya an ka gama shi Allah shi an kamanta shi da mutum wannan ta Allahu amma ya kulna uluwan kabira shi kuma mushabbih da zai ce Allah yayi kama Allah ya kunya ta irin tawa shi ma ayi Qur'ani ta ne raddi don shi Allah subhanahu wata'ala ya mu duk wa'ina qawa'i guda biyu raddi cikin al'a guda ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da